الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zurbanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ta wannan ah, Allah ubangi ya kawo mu yau inda muke 24 daidai 20 da biyar daidai ga watan shawwal na shekara ta 1435 hijiriya wanda ya yi daidai da ajin 21 ko? ko bi na? Eh, ai 20 daidai haka ne ga watan takwas na shekara ta 2014 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna almanshura za mu tashi a tambaya ta hudu ne mahiyal ibada ko mahiyal ibada malam ya yi tambaya ce mecece ibada menene ma'anan bauta ya ce aljawab amsa al'ibadatu ita ibada wato ismun jami'un suna ne da ya tattaro kulli ma Hibbu Hullahu duk wani abin da Allah maɗaukakin sarki yake son shi wayar bahu kuma ya yadda da shi minal aqwali daga maganganu da zantutuka wal a'mali da ayyuka az-zahirati na bayyane wal batinati da na ɓoye والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده da kubuta da barranta ga dukkan abin da zai kore wannan kuma ga dukkan abin da zai zamanto kishiya a gare shi wannan shine ibada wato ibada ba a shiga masallaci a yi sallah ba kawai in an fita shi kenan ibada ba wai in watan ramadan ya zo a yi azumi shi kenan ko lokacin haji ya zo a yi haji shi kenan ko lokacin fidda zakka ya zo a yi zakka shi kenan wannan su ne ibada a'a rayuwar musulmin gaba ɗaya ake so a nuna maka ita ce ibadar rayuwarka gaba ɗaya duk zantutukan da za su fito bakinka da duk waɗansu ayyuka da za ka aikata da gaɓoɓinka waɗannan zantutukan da za ka furta a bayyane ne ka furta su ko a ɓoye waɗannan ayyuka da za ka aikata da gaɓoɓinka ka motsa gaɓoɓinka ka yi su a bayyane kake yin su ko a ɓoye kake yin su sannan kuma ka duba zantutukan nan da za ka furta da harcenka na ɓoye ko na bayyane da ayyukan nan da za ka yi da gaɓoɓinka na bayyane ko na ɓoye sai ka auna Allah yana son su Allah ya yarda da su e duk wannan abin da ka ya zamanto ibada In le kawai gaba ɗaya duk wani abin nan na mutum duk abin da za ka furta da harcenka magana ce za ka kira wani ku gana ku yi ta a ɓoye ba wanda ya ji Allah ce ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu innahu alimun bi dhati sudur Allah ce babu mutum ɗaya da zai zo ya gana da wani su zamo su biyu suna ganawa a ɓoye a asirce suna ɓoye magana suna ƙasa-ƙasa da ita Allah ce face ni ne na ukun su in su biyu ne in kuma su uku ne suka ɓoye suke wata magana a asirce a ɓoye Allah ce to ni ne na hudunsu ba za su kasance ƙasa da haka ba ko sama da haka Allah ce face ni ne tare da su ina tare da su da ilimina da sanina abun da suke domin karshen aya ce innahu alimun bi zati sudur shi Allah da ya san abin da ke kirjin kama Allah da ya san abin da can abin da ke can cikin zuciyar kama ya na'am na'am inna la shi Allah ga dukkan komai masani ne ma kawai sanar da kai to kaga bi ma'ana maganan nan da za ku yi a ɓoye ku tattauna a kira ka to ka duba ta da kyau Allah yana son magana ya yadda da ita eh ci gaba da yinta insha Allahu ana rubuta maka lada insha Allahu in kuma maganar nan da za ku yi ka lura cin naman wani za a yi gulma za a yi sai ka duba da kyau Allah yana son wannan magana da za ku tattauna a'a Allah ya yadda da ita a'a a ɓoye kuke yin ta ko a bayyane duka dai ka duba in dai ka'idan ka Allah ya yadda da ita bai yadda da ita ba kuma baya son ta idan kai zunubi ne ayyukanka na gaɓoɓi kuma duk abin da ka tashi gaɓoɓinka ne za su yi shi shi ma sai ka auna shi Allah ya yadda da shi yana son aikin a ɓoye ake yin shi ko a bayyane mizanin ka ma'aunin ka shin yardan Allah tana nan ga wannan aikin kuma yana son shi shikenan yi ibada ne ta ɓangaren ayyuka na magana Allah ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wanda zai furta wata kalma face sai mala'ika ya rubuta ta in ta alheri ne ya rubuta in ta sharri ne ya rubuta shi yasa manzo Allah sallallahu ya mana gargadi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama ya faɗi alkhairi in zai magana ko yayi shiru a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wa sahabansa ya ce kuffa alaika hadha kun ga wannan harcin eh ku kame shi ku rika controlling din shi kuna kula da irin kalmomin da suke fitowa daga bakin ku sabai suka ce ya rasulullah ya manzala a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullah ashe ana iya kama mu da zantutukan da muke da harcin mu manzo Allah ce wannan mai tambayar faqilat ka ummuka yace amma uwarka ma ta yi asaran ka kai wa hal yukabbu nasu fi nari ala wujuhihim wa fi riwayatin ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim shin akwai abin da ke yawan kifar da mutane cikin wuta su fada cikin wutan ta kan fuskokinsu ko ta kan hancinsu in ba girbe-girben harce ba bi ma'ana mafiya yawanci wanda ka samu a wutan jahannama harce ne ya kai shi wajen wajen ayyuka na gaɓoɓi fa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya alamuna ma taf'alun Allah yake tabbas wa inna alaikum lahafizina akwai masu kiyaye dukkan ayyukan da kuke inji Allah mala'ikuna kenan kiraman su mala'ikun nan masu karamci ne masu daraja ne masu girma ne sun fi karfi su rubuta abin da baka yi ba katibina kullum suna cikin rubutu mala'ikun nan yanda Allah kuma ya halicci mala'iku ba sa ci ba sa sha ballantana lokacin da suka je cin abinci ka ce kayi wani abu ba sana nan ai suna wajen cin abinci ne kai mu yanzu wani abu baya faruwa in ka je cin abinci to ba sa ci ba sa sha wataƙila kai in kana wani abu ana wani abu a gaban ka ka shiga toilet saboda fitsari ko bayan gida a yi abun baka nan mala'ikun nan ba sa bawali ba sa menene ba sa bayan gida kuma ba sa bacci katibuna ne kawai kullum suna cikin rubutun abin da kake Allah cewa kulla shay'in ahsaynahu kitaban duk abin da dan adam yake Allah ya ce mun kididdige shi mun rubuta shi kawai a rubuce yana nan saboda haka shi musulunci ba wai sai lokacin sallah ne wajen ibada lokacin watan ibada ya zo an yi ibada watan ya wuce a lokacin sallah ya zo an yi sallah duk wata rayuwanka da makamanta ina sai da kaya eh, wannan da zan sayar Allah ya yadda da shi yana san shi eh na sai da shi na yi ibada tawaye mudu da zai Allah yana so ya yadda da shi aiki ne na bayyane ko na ɓoye ne na bayyane haramun ne ka aikata shi sa riga taya take na sa riga ya zarce idon sawu Allah yana son haka ya yarda da shi sa rigan nan zunubi ne shi yasa manzo Allah ce ma asfala min alka'abaini fa huwa nar duk abin da ya kasa da idon sawun ka zai kai ka wuta wata tafiya ka fito kana yin ta kana takawa ɗai kawai ma malam kana wani daga kai he ka auna irin wannan tafiyan Allah ya yarda da ita yana son ta a'a kana tafiyan nan da kake kana cikin zunubi ana rubuta maka sai ran da ka bari shi yasa Allah ce wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha wala tusa'ir khaddaka lin nasi nasihan da lukman yake wa dan shi kar ka rika takawa da alfahari kana daga abin nan ɗinki hatta suturan da zaka sa sai ka duba Allah yadda da ita mu'amala za ka yi ka duba Allah yadda da wannan mu'amalar kuma yana son ta duk wani abu kawai dai ma'aunin ka kafin ka yi shi din ka duba shin Allah yana son shi ya yadda da shi e in ka yi shi ana rubuta maka lada shin abin da za ka yi din na wannan mu'amalar Allah yana son ta a'a Allah yana kyaman abun eh in ka yi shi zunubi ne kai wannan shine ma'aunin ka kawai shine mai ahalar yake ce mana wala ya yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukman lahi fihi baya halatta ka kutsa kawai ka fadan ma wani aiki ka kama yin shi ko ka fara furta waɗansu kalmomi kawai sai ka san hukuncin Allah bi ma'ana ka dakata ka san Allah yana son abun ya hukunta masa da cewa yana so ko ya hukunta masa da cewa haramun ne wala taqfu ma laysa bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula so idan ka duba wannan ta'arifi na ibnu taymiya eh, na wannan eh, ibada din nan duk wani aiki wato ibada is a general name kawai given to duk wani abin da Allah yake son shi yadda da shi tafiyanka ana samun lada ana samun ibada a nan zaman ka ana samun lada ana samun yadda za ka ci abinci ka ce bismillahi ka ci da hannun dama ka ci gabanka sai a rubuta maka lada in kai waɗannan in baka yi ba ka ci da hagu Ba ka ce bismillahi ba ana rubuta maka zunubi komai naka komai naka ibada ne kawai ina fashi shi yasa aka ce dukkan rayuwar musulmi ibada ne ina fata an gane waɗanne ne ayyuka na ɓoye waɗanne ne ayyuka na bayyane azumi aiki ne na ɓoye ko na bayyane ne imani da aljanna aiki ne na ɓoye ko na bayyane ne imani da wuta aiki ne na bayyane ko na ɓoye ne na imani da mizani siradi azaban kabari da ni'iman kabari duk waɗannan imani da mala'iku da littattafan Allah da manzannin Allah da annabawan Allah da ya juju da ma juju da abubuwan da za su nuna gobe kyama duk waɗannan ayyuka ne na menene na ɓoye na ɓoye dole ka gaskata su dole ka gaskata su inda munafurci ke shigowa kenan zuciyanka bai gaskata su ba a bayyane ka rika nuna munafuki kenan Allah rufa mana asiri mutum ya nisanci kuma dukkan abinda yake tunkuɗe su yake kore wannan eh? mutum ya kiyaye ka zo za ka yi kalma mai kyau to ka kiyaye abin da zai tunkuɗe ta kana cikin magana kana cikin magana to ka kiyaye kar kuma abin da ya shigo gulma ya shigo a wajen domin gulma yana tunkuɗe wannan aikin domin kana nasiha kuna magana mai kyau kuna magana mai kyau kuna cikin magana sai kuka shigo da gulman wani wancan Allah yadda da shi yanzu tunda kun fara gulma kuma gulma sai ta zo ta tunkuɗe wancan din kuma sai ta rusa ladan Hmm? kana cikin sallah Allah yana son sallah ya yadda da ita kana cikin yinta sai ka shigo da abun da yake kore sallah sai ka fara riya a cikinta riyan ta kore me ta kore sallah niyya ta canja kuma ta dawo ba don Allah ba to shine mutum ya rike waɗannan abun da duk zaka yi ka duba Allah ya yarda da shi yana son shi na boye ne ko na bayyane ne ka guji kuma abun da zai tunkuɗe shi ya kore shi da kuma kuma ka guji opposite din shi kishiyan shi kana cikin wani aiki na sunna na sunna can he ka shigo da wata bid'a bid'a tana kishiyar sunna ne to ko ka bar bid'an ka rike sunnan ko ka bar sunnan ka rike bid'a amma ba sa zama tare kishiyoyin juna ne to wannan shine ibada anan zamu iya gane ibada gaba daya ko duk wani rayuwanka ne kawai kai sai ka rika auna abin da za yi duk abinda da za yi shi yasa kake gani waɗansu da suke abin nan ɗaukan ibadan sai ramadan ya zo shi yasa waɗansu idan ramadan ya zo aka wuce aka kulle ramadana to shi ba ruwan shi da bude qur'ani ba ruwan shi da zuwa masallaci ba ruwan shi da sallan dare ba ruwan shi da kuma ciyarwa yawa sai a yi rizumin shan giya a yi rizumin kuma duka wata masha'a waɗanda suka ɗauki cewa ita ibadar ba dukkan rayuwa ba ce ta lokaci lokaci ne in lokacinta ya zo shi kenan aka naɗe kenan sai a koma kuma rayuwa wajen ibada ba haka ba ne Allah ubangi ya sa dace tambaya ta gaba mala ce mata ya kunu la'amalu ibadatan yaushe ne aikinka zai yaushe ne aikinka zai zamanto ibada jawab sai malaci idza akmala fihi shay'ani wato idan ko kuma idza kamula fihi shay'an ko akmala fihi shay'an idan mutum ya cika abubuwa guda biyu abubuwa biyu idan suka samu cikin ibadar da kake yi ko aikin da kake to wannan aikin ya zamanto ibada na farko wa huma kamalul hubbi a samu lokacin da kake ibadar a samu cikakkiyar son ibadan da son wanda kake yi wa ibadar a zuciyanka ma'a kamali zulli a samu cikakken kankan da kai lokacin da kake yin abu. ta'ala ta'ala Allah maɗaukakin sarki na ce wallazina amanu kaga waɗanda suka yi imani da Allah duk inda ka same su ashaddu hubban lillahi masu tsananin nuna soyayya gawa ga Allah to Allah idan ka mai ibada can cikin zuciyanka baka son ibada ka tsani ibada amma kana yi ne banza ne wannan ba ibada bace ana samu kana ibada amma baka son wanda kake bauta din a zuciyanka kawai na ma ba ibada bane ba biyayya bane yanzu misali za ka samu kana da wani shugaba misali shugaban nan a ma'aikatanku ko a inda kake ko abin da kake abin idan ka je gaban shi zaka ce ranka da yalla bai ina gaji Allah tsare mana ku da ka fito a ce ya ina jira ka ce ka na je ni matsiyacin nan ne kai na dan gaishe shi ka gani babu kamalul hubbi a ciki bai san shi ne kai abun ya zama to masa dai to karka bauta Allah haka ya ina kaje ah, na je nayi wannan sallan da aka matsa mutane ka gani ba ka son ta kenan ba ka son ta to a samu lokacin da kake ibada kana tsananin son ibadan kana jin daɗin ta da natsuwa sannan a samu wanda kai waɗin shi ma kana jin kana ƙaunan shi kana son shi shi yasa wallazina amanu ashaddu hubban lillah tsananin so ga Allah subhanahu wataala ta'ala a same ka kuma akwai kaskantar da kai lokacin da ka zo masallaci a samu duk wani girma takama fankama nuna isa wani mulki gaba ɗaya ka ajiye su yanzu ka sunkuyar da kanka kayi lowarin kanka yanzu a gaban wa kake ka nuna kai ba komai ba ne kai asfalus na ne makaskancin makaskanta ne in ka zo gaban Allah maɗaukakin sarki ina fata an gane ko da an ji kawai kana wani abun nan kana nuna kaza kana nuna wani mulki a ce a ah, Allah bai Allah fa ya ce kaza ce inna lillahi wa Allah ya fahimu mu wallahi na kuskure inna lillahi wa inna ilaihi ina fata an gane ta atake kawai kawai sai ka ji aya ta karayo da kai kawai da ka zo kana wani izza kana ce a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza inna lillahi aji kawai atake hadisin ya karayo da kai ka nuna kai ba komai ba ne ka kaskantar da kanka ka yi submitting ɗin kanka ka yi lowering kanka ga umarnin Allah da manzon Allah na fata an gane ko Allah ubangiya ya rufa mana asiri to wa qala ta'ala Allah ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun Allah ya yaba wa mumunai wanda kullum su cikin tsoron Allah madaukakin sar da tsoron Allah su masu tsoro ne matukan gaske ranan gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala masu yawan kaskantar da kansu ne to kaga idan aka samu soyayya ga wanda kake bautawa soyayya ga ibadar da kake yi sannan kuma a samu kana kaskantar da kai sosai lokacin da kake yi to waɗannan abubuwan guda biyu idan suka haɗu suna nuna aikin kan nan lalle da kake ibada ne ibada ne wa qad jama'a Allahu ta'ala baina zalika fi qawlihi Allah ya hada waɗannan sifofi guda biyu a cikin suratul anbiya aya ta casa'in daidai inda ce innahum kanu yusari'una fil khairati bayan ambata mana annabawa da manzanni annaba da manzanni da irin ayyukansu da salihan bayi sai ce to waɗannan annabawa da manzanni na ɗin nan kanu sun kasance a rayuwansu yusari'una fil khairati masu gaggawa ne da rige-rige wajen aikata alkhairi wa yad'unana kuma kullum suna cikin kiranmu da addu'a da roƙonmu in ji Allah ragaban domin kwaɗayin abin da ke wajenmu na aljanna da rahama wa rahaban domin tsoron kuma abin da muke tanada na azaba wa kanu lana khashi'ina sun kasance kullum masu tsoro ne da rintsa kai da ƙasƙantar da kai a gare mu in ji Allah haka annabawa suke ina fata an gane ko yawa ba wai wallazina idza qila lahu ittaqillaha akhazathu al-izzatu bil ithmi ba irin mutanen da in yi suna abu aka ce wani ka ji tsoron Allah Allah ya ce kaza sai kaga kaman ka ƙara zuka shi ne wani shan taban nan fa babu kyau haramun ne kaza kaza kaza ne za ka yi wa'azi har ya take taban ya jefa ya take shi a kawo mai kwalban giya ya daga ya nuna maka zai ma mafi mafi girma san kace masa ittaqillah kawai ka ji tsoron Allah ina fata an gane ko tambaya ta gaba mala ce ma alamatu mahabbati abdi rabbahu azza wa jalla wace alama ce za ta nuna lalle bawa yana son mahaliccinsa wace alama ce ka kwana kana ce mana kana son Allah kana son Allah kana son Allah sai mun ga wata alama tukuna mu tabbatar eh lalle kai mai son Allah ne amma mecece alamar misali alamatu zalika alaman da za ka gano cewa mutumin nan mai son Allah ne shine an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala ka tarar da mutumin nan kullun yana son abin da Allah yake so wa yubghidu ma yuskhituhu yana kyaman abin da duk yake fusata Allah duk abin da Allah yake so shi yake aikata nan za ka same shi duk abin da Allah baya so yake fushi da shi ba za ka taɓa samun mutumin nan yana aikatawa ko yana kusantan wajen ba wannan shine ke nuna mana lalle wannan bawan mai son Allah ne fayamtasilu awamirahu kullun za ka ga wato yana aiwatar da umarnin Allah yana umurtuwa da umurnin Allah wa yajtanibu manahihi yana nisantan dukkan al'amuran da Allah ya hana alama ta gaba wa yuwali auliya ahu zaka ga kullum yana taimakawa masoyan Allah yana jibintan al'amuransu yana nuna ƙaunansu. bi ma'ana duk inda mumini yake nan yake yana taimakawa mumunai yana taimakawa musulmai yana taimakawa bayin Allah masu son Allah subhanahu wata'ala wa yu'adi a'da'ahu kuma yana nuna gaba da kyama ga makiyan Allah subhanahu ta'ala baya taba hada kai da su ko ya jibinci al'amuransu ko ya taimaka musu akan wani al'amari ballantana har ka samu musulmi wai ya ture musulmi dan uwan shi don ya ka kafiri ya tsaya a wajen wai don baya yawan gaishe shi tun baya yawan gaishe shi mutanen mu wani in ya dan maka hanya ka samu aiki a federal government yana so duk ran da ka zo ka je ka durkusa a falon shi kai wata irin gaisuwa ka dade ka tafi duk ran da ka zo ka zo ka gaishe shi shikenan ka zama to kuma kaman wani abu na wai in bai ganka kwana biyu ce ina wani ne kwana biyu wai ba ka zuwa ka gaishe shi to wannan abun he kaga ah shi wato shi ma ya fara daga kai kenan kaza yana so kullu he ka to kuma kamar wani fada he ka zo ka gaisuwa ka durkusa ka ta dalilin wannan wai ba ka yin shi he ka ga mutum ya cire ka ya yi munakisa ce a sa wani a wajen to haka za ka tara mutum baya taba fifita wani wanda ba musulmi ba akan dan uwan shi musulmi bai taba yiwa ba لا يتخذ الكافرون لا من لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ولذا شيسا بسا ونن نما كان أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض له واتو ما في كرف دنغنتكا ko kuma igiya ta imani ko alama ta imani shine ka so mutum domin Allah ka ƙi shi domin Allah ka so shi a lokacin da kaga yana son Allah yana biyayya ga Allah ka kyamace shi ka guje shi a lokacin da kaga ya fandare wa Allah din ya fara saba wa Allah din ka rabu da shi ka ce hadha firaqu baini ya fara ya fandare ya fara saba wa Allah ka ce to yanzu rabuwata da kai tazo bayan kayi nasiha kayi nasiha kayi kokari ka dawo da shi yaki shi ma ya gane ah ni me yasa wani yanzu kai ba kai ka ka gane kai ma ai don menene da ya fara saba Allah ma duk wani mai barna mai ta'asa ku zauna tebur daya ku ci abinci ka shafar fesun gidan shi eh, ka zauna kullun kuna tare da shi sai ya kara samun natsuwa akan abin da yake din babu wata matsala tun daga suwa ne suwa ne ma amma in ya ga waɗannan sun ƙaurace masa waɗannan sun ƙaurace masa sai ya gano shi ma da kanshi saboda laifi kaza ne da yake su umayyatu binu hilal waɗannan sahabai guda uku wanda aka tafi yakin eh, mm, tabuka da ba su samu daman zuwa ba zan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo duk sahabai suka ƙaurace mu suka daina musu sallama suka daina gaisawa da su suka daina amsa sallaman su bisa umurnin Allah subhanahu wataala domin su gane cewa ga laifin da suka yi sun saba manzon Allah kawai a lokacin da Allah ya saukar da aya cewa ya gafarta musu wa ala salafatin ladina khullifu laqad taballahu alal mu'minina yace laqad taballahu ala nabi wal ladina amanu wal ladina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum summa taba alaihim liyatubu yace wa ala salafati alladhina kullifu Allah yace ya yafe musu ya tuban musu ranar sahabai suka yi rizumin suna gaishe su suna haɗa hannu suna mu'amala da su da da suka ke sun don sun saka maganar manzon Allah ne yanzu kuma <clears throat> da suka da mu'amala da su don sun tuba ne Allah ya nuna ya wanke su ya yafe musu shine alhubbu fillah wal bughdu fillah so domin Allah kyama domin Allah wannan ne tambaya ta gaba ta bakwai ita ce bimadha arafa al’ibadu ibadu ma yuhibbuhullahu Allah wa yardahu taya bayin Allah za su gane wannan abun Allah yana san shi wancan kuma baya san shi ta ya za a ka gane ka tantance kai eh, an ce ka so abin da Allah ke so ko ka guji abin da Allah baya so to taya ya za a yi ka gane kaza din Allah yana son shi kaza din Allah baya son shi taya za a yi ka gane din yace arafuhu mutane sun gano abinda Allah yake so ne da abinda Allah baya so bi irsalillahi ta'ala ar-rusula ta hanyar aiko manzannin da Allah yayi ai manzanni su suka zo suka ce mana kaza yana da kyau Allah yana san shi kaza bayi da kyau Allah baya san shi ai ta hanyar manzanni muka sani hanya ta biyu wa inzaluhul kutub ta saukar da littattafai gashi na yanzu alqur'ani in kana karanta shi hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa kutiba alaikumus siyam ya ka gane wannan wajibi ne wannan wannan haram ne wannan halal ne wannan duk gashi nan ta hanyar saukar da littattafai to littafin in baka da ilimin shi fa baka san shi ba baka san ma karatun shi ba balle ka san fassaran shi shi ma wata matsala ce mai zaman kanta ko ba haka ba gashi nan qur'anin gashi wani har yau bai iya karanta ko shafi ɗaya ba zai karanta ko shafi to an ce the only sources guda biyu da zaka gane kaza Allah yana san shi kaza baya san shi shine littafi alqur'anin nan hudan lil muttaqin shine shiryanka da komai zai shiryar da kai zai rika guiding naka banda nan yi nan banda taba wannan taba wancan banda shan wannan sha wancan banda ci wannan ci wancan shine shi ma din yana nan yana dai zaune yana jira dai masu karanta shi gashi nan kullum an ajiye su an duddura su akwai su mako abdullahi suna jiran mai karanta su har yanzu ina fata an gane sai ka ajiye littafin qur'ani a nan yayi shekara biyu ka ganshi sabo full turan da aka ajiye shi da da alaman ana tattaba shi zaka ga fefan su yi me Allah saka da alheri sun dai baki sun tattaba yanzu in ka sai littafi inda aka karanta ka je ka duba fallen in ka aje littafi haka zaka gansu su sun dai baki saboda yawan jujjuyawa inda baka zo din ba zaka gansu sababbi ta kai musa qur'ani anan ka gan shekara biyu kul ma mana ko tsaban kula da shi ne din haka Allahu ala Allah wanje ya samu dace aka ce wa inzaluhul kutub bawa na gano abinda Allah yake so ne da abinda baya so ta hanyar aiko da manzanni da kuma hanyar saukar da littattafai amiran bima yuhibbuhu Allah wa yardahu ko kowannen su yana umurni manzanni suna umarni da Allah yake so da abin da Allah yake so suna kuma hani ga abin da Allah baya so haka nan ma shi ma alqur'anin da littattafan nahiyan amma yakrahuhu wa ya'bahu suna hani ga dukkan abin da Allah baya san shi kuma yake kyamatansa wa zalika qamat alaihim hujjatuhu damiga saboda haka ne hujjan Allah mai rinjaye ya tsaya wato bi ma'ana tunda an aiko maka annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar maka da alqur'ani to Allah ya gama yanke hujja a kanka baka da wani hanzari Allah yana da hujjan kama ka gobe kiyama ya kona ka saboda baka da wani excuse yanzu aka da wani excuse a cewa ne me yasa kake tawai mudu a duniya ka isa ka ce baka taba jin wailul lil mudaffifina ba allazina idza talu ala nasi ka zauna da qur'ani shekara 50 ka zo ka ce Allah ban taba jin inda aka haramta ba abin me yasa ake bibbige kafiri a kabari da guduma da munafiki tambaye shi man rabbuka yace la adri man nabiyuka yace la adri ma dinuka ce la adri ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi buitha yace ana aqulu ma yaquluhu an-nasu kawai ni ban sani ba wala kusa sha'a amma da raita wala talaita in baka sani ba baka yi karatu ba kai baka je kai research ba ga qur'ani an saukar maka mutum da Allah ya taba sayan electronics ka sayo tv to haka a hada ka da manual na yanda ake operating tv ka zo ka aje manual din kai jifa da shi ka ce da ka za hada ka taba ka sayo katon janareto a hada ka da manual ga time inda zaka canja bakin mai ga lokaci da ka abin nan ka zo ka jefar da manual din ka ce da ka zaka hada janareto duk wani abin da ka sai a kasuwa sai an hada maka da dan manual din shi yanda zaka zo ka bi haka da hujja nuna maka ga lokacin da zaka yi kaza ga lokacin da zaka yi ka taba hadawa da kanka wa zaka kira expert Eh, Ko kira electrician ya zo to wannan ai shine abun nan duk wani mutum ya koya ashe idan ka tura wa mutane wani abu ya kamata ka hada su da me littafi da Allah ya tura manzanni sai ya tura ma mutane su kai ma mutane manual yanda za su yi operating din rayuwarsu kawai da wani abu ya shiga maka ce mu je mu duba qur'ani mu je mu duba wani hadisi mu duba qur'ani mu duba hadisi su waɗancan kayan na'urorin za ka ga mutum zai duba manuwal ɗin da kyau yadda ake haɗa su ya gudu ya ɗauko masanin wannan fanni in makanikin mota ne ya ɗauko shi in elektirisha ne ya ɗauko shi ba zai taɓa haɗa abun da ka ba sai ya ɗauko masanin wannan ilimi saboda menene kar abun ya kone kawai kar abun ya kone ya lalace watakila 110 voltage ne shi kuma ya zo ya plugin nashi a menene socket mai 220 kaga ya kone da dan adam baya taba ita kai in ba ku san kanshi ba fa aje a kira abun a ah, a ah, mu bari mu bari aje a kira amma nan mutum zai kone da iyalansa zai kona kanshi amma shi ba zai nemo mai koya masa ba kai ga manual kan na wanda in baka bi shi ba sai ka kone baka damu ka karanta shi ba kai dai kar electronic ya kone kawai amma kai kuma din ba ruwanka iyalanka za su kone yara za su kone kai ma za ka kone ba ruwanka da ɗauko malami amma wancan ka ɗauko malami da zai haɗa maka electronic din don kar ya kone shi ya tsira kai ka kone ba ka don me yasa ka karanta wancan baka karanta wannan ba ina fata an gane duka dai in ka duba abu akwai rashin hikima wa zaharat hikmatuhu albaligha kuma a cikin aiko da alkur'anin da manzannin nan da Allah yi akwai hikimar Allah ta matuƙa ta kololuwa ta ƙurewa a ciki qala ta'ala ga abinda da Allah ya ce rusulan mun aiko ma kowace al'umma manzanni manzo mai manzannin nan suke da Allah ya aiko a nan duniya mubashirina masu yin albishir wa mutane waɗanda suke ayyukan alkhairi wa munzirina masu yin gargaɗi ga mutanen da suke ayyuka na menene na alfasha me yasa Allah ya aiko mana manzannin nan li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun kar akar mutane su ce suna da wata hujja a gaban Allah gobe kiyama Allah ya ce kai me yasa ba kai sallah ba ce ban san inda ake sallah ba Allah ce ƙarya ne na aiko manzon Allah akwai sifatu salatin nabiyyi ma albani ya kawo muku shi ya tattaro muku shi taya akai ka zauna haka ba'adar rusul bayan aiko da annaban nan ba wanda yake da hujja kuma Allah ya gama maka hujja taya baka san inda ake karanta qur'ani ba har yanzu baka isa ba kai me yasa ka tawaye mudu baka isa ba kai me yasa ka shagiya me yasa kai sata me yasa kai zina me yasa kake kaza kaza annaba sun gama yanke maka ko da manzo ya gama maka baka da wata hujja a gaban Allah subhanahu wata'ala sai dai za ka iya kawo hujjojin watakila a kiyama ta ce wallahi <laughs> ya rabbal alamin wallahi eh, an transfer dina abuja ne to daga nan kuma wallahi sai port harcourt shi sa har yau wallahi sallan dai ban samu dai na zauna na natsu na koyin yanda ake watakila kana iya ka irin wannan din in an karɓa ka wuce aljanna eh saboda transfer ne yau abuja yau port gobe lagos sai a ci kai masha allah allah sarki gaskiya akwai uzuri shiga aljanna kawai in ka ga haka zai yiwu sai aje ina fata an gane wallahi ni dan kwangila ne ya rabbal alamin wallahi ina supervising din kaza ni injiniya ne wallahi in ba na kusa da gini da karafunan nan kaza kaza ce to sai a ce maka kai ma dalla ma je ka aljanna kai hujja mai karfi <laughs> to to ga duk irin wannan za su fidda shi da wata hikima da wani yan hujjoji aje amma ka san asali an halicce ka ne don ibada ne wa ma khalaqtul jinna wal insa kawai abinda Allah ya kawo ka duniyar nan dan duk wani karfe da up and down bayan wannan ne amma ajinda ta farko shine ibada kawai Allah ya sani shi yasa ana danna mutum a kabari mala annabi yace ka ana gama rufe kasan nan kafin a watse kawai za a dawo da ran mutum man rabbuka kawai za a tambaye ka man nabiyuka inda ka rayu sunna ta manzon Allah ita ce za a tambaye ka man rabbuka inda ka bi alqur'anin Allah alkitabu kenan man nabiyuka as-sunna kenan wa ma dinuka a tambaye ka kuma sauran hukuncin kuncin addini ba ruwan lahira da menene dinka man rabbuka man nabiyuka ma dinuka kawai in kuma kana fadowa duniyan nan Allah ya ce a maka kiran sallah shine hudu ba ka san ga ajindan ta ta kawo ka kawai kana fadowa duniyan nan kana ihu an san ka fado da rai ko yace a kira maka sallah shine hudu ba kawai farkon abinda zaka ce Allahu akbar Allahu akbar Allah ya fi duk wani abinda zaka zo ya kawo ka duniyan nan Allah ya fi shi ba dan an gaya maka Allah shine gaba ce ashhadu an la ilaha illa a ce ashhadu anna muhammadur rasul kaga nan ma Allah aka hada ka da shi da manzansa kawai sai me next hayya ala salati kawai hayya ala falahi Allahu akbar an gama kawai farko abin da kake so kana fada an nuna maka ajendan ka manufan zuwan ka nan duniya kawai kana mutuwa kuma shi za a tambaye ka man rabbuka man nabiyuka ma dinuka babu lahira bata da wata harka banda wannan kawai mutum ya gane duk yaudaran kai ne mutum ya rayu kawai ya iya komai na duniya banda addini shi komai ka iya shige da fice yanzu haka idan wani za ka ɗan yi sana'a kace bari wani ya baka shawara sai ya lissafa maka waɗansu angonni a jamani kuma nan aka haife shi kabala ya bayyana maka ɗansu angwanni a dubai da inda zaka shiga da wani gun mai arha da wani shago da zai ce karka je wannan shago ya gaya maka kuma abin da za ka sayo ka ci riba a nan duk yana da wannan kwarewan mamala amma ya ɗan yawo a cikin bagadajiya ya kasa ko shafi ɗaya ba zai nuna maka ya ɗan maka wani yawo cikin arba'una hadis ba zai iya ba yayi maka wani dan yawo cikin sifatu salatin nabi yanda ake sallah bai iya ba ya maka dan yawo cikin kabli da ba'adi ba zai iya maka ko kwatance a nan ba amma daga nan in Allah yadda har Dubai har China duk zai kwatanta maka duk wani abin da zaka je ka samu na amfani da riba da dabara da faɗi tashi in kuma mai smuggling motoci ne ya haddace dajin Nijar din nan da yake tsakanin shi da Kwatano da duk wani lungu da wani kwana da wani kwari da wani tudu da inda ake ajiye immigration da custom duk ya san yadda zai kauce musu amma wani hawa zai bi ya gangara ya kauce ya kauce ya ganshi aljanna bai san da wannan ba shine matsala ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san komai na dabarbarun duniya da up and down da shige da fice amma game da lahiransu shuru kake ji shuru aya ta gaba Allah ce wa qala Allah ta'ala kul ka gaya ma al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah har in kun kasance kuna son Allah da gaske a zukatanku to fattabi'uni ku bi sunnata in ji annabi ku bi ni sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana mu bi me kenan tunda baya nan yanzu mu bi me bi sunnansa in har muna son Allah da gaske muna so mu gamu da Allah lafiya muna so mu gamu da rahamar Allah kalau to annabi ya ce fattabi'uni ku bi ni in kuka bi sunnata to shi ma yuhibbukumullahu Allah zai so ku bayan ya so ku dinna wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dukkan zunubanku wallahu shi Allah ghafurur mai gafara ne rahimun kinga kaga wannan ayan tana nuna cewa son Allah ba a zuciya son manzon Allah ba a zuciya bane kace ni masoyin manzon Allah ne mu ganshi a ƙasa ya barge mu eh ka bashi mun gani a ƙasa kenan ya dage wandon shi eh to naka karya wuce idon sawu mu ganshi a ƙasa yana ci da hannun dama eh karkaci mana da hannun hagu ganshi a ƙasa yana na filfilin dare eh ga addu'an da yake in zai fita gida ga addu'an da zai in zai shigo gida in zai shiga bayan gida in zai fito in zai kwanta in zai je kasuwa idan komai na sunnan manzon Allah ga yanda yake komai mu ganshi a ƙasa amma ka kwana ka kwana ce mana mu masu kaunan manzon Allah ni masoyin manzon mu ganshi a ƙasa a aikace ne yanzu kullum nan ka cika mana baki a ai ina son babana wallahi ina son babana kai ba wannan muna zaune da kai ya kira ka ka kai ni tare ka ce ni gaskiya baba ni ni yanzu na da school ni na gaji ni wallahi ni a nemi wani sai ai ta maza mutun kawai zo ka mun wanke ni baba akwai inda zani ni gaskiya ina da wani ka kwana ce mana kana san shi ba za mu yadda ba amma da zaran ya umurce ka mu ga kai ko da zaran ya ce ka bari duk yadda kake son abu mu ɗauka ka ta samma wani aure kana son wata yarinya duk duniya ba wanda kake tuna sai ita kana son ka haɗo kayan lefe kayan kaza baban ka ce ban santa ban ƙaunanta ka batta nan ne za mu gane kana son babanka ah, to shi ma haka Allah ai zuciyanka ya raya maka wata sha'awa kana son wani sabo ka ta san masa kana da duk wata hanyar yin sabon ke maka Allah ya haramta abu nan ne za mu gani ka tsani abu ka kyamace shi baka kaunan shi a ce Allah yana son shi matuka nan ne ake godawa ai in in interest ɗinka yayi karo da na Allah nan ne ake ganewa nan ne ake ganewa amma son abu a baka sa malamai suka ce duk qur'ani ba inda aka ce ka so annabi sai dai ya ce ka bi shi domin bin ya fi nuna ma a aikace kana me kana son shi na fata an gane wannan shi ne sai tambaya ta gaba kam shurutul ibadati sharuɗan ibada nawa ne kafin ka yi ibada ta karɓu akwai waɗansu conditions sai ka cika su sai ka cika su malam yace jawab amsa salatatun sharuɗa na kowace ibada uku ne al'awwal da farko a samu sidkul azimati a samu gaskiyan himma a zuciyanka na son wannan abun wa huwa shartun fi wujudiha Sharaɗi ne wajen samunta ita ibadar din a samu kana da azima an umurce ka da wannan ibadar asali a samu har cikin zuciyanka ka gaskata wasani na biyu al-ikhlasu ikhlasun niyya ko ka tsarkake niyyanka tsantsan niyyanka ga manzon Allah ga ga ga Allah subhanahu wataala wa ma umiru illa liya'budullaha na lahu dinahu hunafa'a man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala la yushrik bi ibadati rabbih ahada a samu abun kayi shi sincerity don Allah kai ba don riya ba ba don mutane su ganka su yaba ba a'a wa salis na uku muwafaqatu shar'i alladhi amara Allah ta'ala Allah yudana illa bihi ka zamanto wannan ibadar da za ka yi kai dacen yinta da yadda shari'a ta yi umurni ba wai da kanka kawai bane kawai ka zauna ka ce kai ga wata irin sallama ma malam zan yi ta ka ga wani kaza abu zan yi shi no ibada ba a masa shishigi sai ka jira an baka umarni kai to zaman to bi ma'ana kai ibadar yanda manzon Allah ya yi ta ka yi ta don Allah kuma a samu a can cikin zuciyanka kana da azama da himma wajen yin ta an umurce ka da ita waɗannan su ne sharuɗa guda biyu na karɓan aiki ikhlasi da kuma niyya eh, ikhlasi da kuma dacewa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wata ibada da kyau yanda manzon Allah ya yi ta haka ka yi ta tsaf amma a zuciyanka da niyyar ya ka yi ta mutane su ganka su yaba ka samu lada za a karba maka wannan din kuma ka yi ibadar don Allah ka kashe kuɗi ka bugar da jiki ka hana ido bacci sai aka zo manzon Allah sallallahu bai taba yin ta ba bai umurni ayi yi ta ba fa huwa raddun amma yar maka duk yanda ka kashe kuɗi ka duk yanda ka kashe kuɗi shi yasa narkar da waɗansu kuɗi wajen maulidi tafiyar da kuɗi ne kawai bugar da jiki wajen dukan irda tsalle da faduwa da menene wahalar da jiki ne kawai amilatun nasibatun ne a matasla naran hamiya duk irin duk abin da za ka yi ka tsaya yanzu idan kai lecturer ne na physics misali kai ɗalibi ne na physics duk wani abin da za ka yi za ka rika tunani yadda malaminka ya koya maka shi a class ne ko ba haka ba duk wani abin da za ka yi za ka rika yin shi based on theory na wani da ka karanta littafin shi to ta ya za a yi kowa za a masa haka sai manzo Allah in ka zo shi ba za ka karanta yadda ya ba sai ce kai za kai za ka yi da kanka a takaice dai wannan shine sharuɗan da ake so mutum ya kula da su za mu zo mu yi menene okay, da na, tara ɗin ku yi hakuri zuwa na goma din nan menene sidkul azimati din nan wato tarku takasul ka bar kasala in ka zo yin abu da ka ji kawai an kira sallah ka ji kama wata allura ta zaburarwa aka maka ba wai lokacin ne zaka ka ji kana hamma kana abun nan kana neman hanyoyin kwana dai a'a ka ji wani fitsari fitsari ne a'a shiga duk waɗansu abubuwa delay taxes a samu mutum akwai ya bar kasala wattawani da lalaci wa bazlul juhud a ji kawai ana Allahu akbar Allahu akbar duk abinda kake aga ka dakatar da shi kawai komai na Allah in ya zo a ga kawai ka wurgar da duk wani abun da yake da duniya nan ka tsaya tukuna kai na Allah ne wa bazlul juhud ka ka ka, ka kure kokarinka fi an yasduka qawluhu bi fi'li a samu maganganunka suna menene suna gaskata ayyukanka suna gaskata maganganunka qala ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu limata تقولون ma la taf'alun Allah ya yi blaming ya zargi mumunai sai ya ku mummunai musulmi yasa kuke yawan faɗan abin da ba ku aikata ne sai imani a baka amma a kasa ganin shi a kasa kabura maqtan inda Allahi kai zunubi ya girmama a wajen Allah an taqulu mala taf'alun ku rika faɗan abubuwan da ba ku aikata su a aikace sai menene ma'ana ikhlasun niyya huwa an yakuna muradul abdi ko ya zamanto manufan bawa bi jami'i aqwalihi wajen dukkan maganganunsa wa amalihi da ayyukansa a zahirati na bayyane wal batinati na maboye su zamanto duk yayi su ibtiga a wajhillahi don neman yardan Allah yayi su قال الله تعالى الله يتي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هدفاء ba umurci mutane ba fa in za su yi ibada face don su yi ta don Allah suna masu tsarkake niyansu ga Allah tsantsanta addini ga Allah wanda babu shirka wa ta Allah ce wa mali ahadin inda min ni'matin tujuza duk lokacin da za ka yi wata ibada ka rika tunani baka da wani wanda zai iya sakanta maka bisa waɗansu ni'imomi illa da kake illa a wajihillah sai dai duk waɗansu ayyukan da kake dinnan ba wai kana yin su da nufin wani ya biya ka ba a'a illa ibtigha a wajhi rabbihil al'ala sai dai don neman yardan ubangijin ka madaukakin sarki a wata aya Allah ce inna ma nut'imukum liwajhi llahi ko ciyarwa ibada ne sadaka ibada ne zakka ibada ne in ka ba mutum ka bashi da niyan ba don ya gode maka ba ba don ya yaba maka ba a'a ka nuna masa innama ka ta nuna cewa innama nutimukum liwajihi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wa qala ta'ala Allah yace man kana yuridu harsal akhirati duk wanda yake wata wani aiki na ibada amma da niyan ya samu ladan lahira Allah ce nazid lahu fi harfihi za mu ka masa ladan aikin nan nasa wa man kana yuridu harsa duniya wanda yake aiki na lahira amma don duniya ta samu yake yi ta samu yake yi tun ne gina muku masallaci ashe don kamfen ne ya zo ya yi kamfen ya ba ku janareto a masallaci don ya zo ya yi kamfen ne ku ya sanya muku laspika shi don ya zo ya yi kamfen da su ne eh ya yi aikin da ake samun lahira da shi amma shi ya yi shi da niyan menene wata bukata tashi ta duniya ta biya Allah ce nu'tihi minha za mu bashi gorgodon abin da muka kaddara masa zai samu a duniya wa ma lahu fil akhirati min nasib amma ya san fa bai da wani abu a lahira gobe kiyama ina fata an gane Allah ce duk yanda kai abu don duniya ta samu to Allah ce ba za ka taba samun abi sama da abin da muka kaddara maka ba <clears throat> za ka taba samu ba kaka ne ka goyi abu na lahira ka gina masallaci ka sayo kujeru a makaranta ka sayo janareto a masallaci ka yi kaza ka yi kaza don kamfen din Allah ce zaka iya yin wannan din kuma kamfen din in ba muqaddara zaka ci ba ba zaka cin ba janareto ba zai baka ba masallaci gina shi ba zai baka ba dama in mun rubuta ba zaka yi mulkin ba ba zaka samu ba to kaga kai losing nan kuma kai losing can ina 2-0 duk wanda aka yi wa 2-0 ya san ai a rayuwarsa ya ba daɗi 2-0 ya to luza kenan da fatan Allah ubangi ya rufa mana asiri ya tsarkake ba babban abin da muke faɗa ɗan adam na farko ba shi ya halicce ka ba ba shi yake baka lafiya ba ba shi yake azurta ka ba ba shi yake raya ka ba ba shi yake kashe ka ba ba shi bane yake da aljanna ba shi bane yake da wuta ba shi bane mai sakanta don me za ka yi abu don shi don me za ka yi abu don shi ka bar wanda ya ce ka yi shi ya halicce ka shi ne ranka ke hannun shi da lafiyan shi da cinka da shanka da aljanna da wuta duk a hannun shi yake da lada mai ɗimbe yawa ta ya za a yi ba za ka yi don shi ba sai ka yi don wanda bayi da su duk wannan idan mutu ya duba khuzlani ne wa damsul basirati toshar basira ne ke sa mutane su yi haka Allah ubangiji ya samu dace ya mana muwafaka gaba daya abin da ya saukaka a yau kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ya rabbal